fato kulake ma dai abinci ne babana babana audu babana ina wuni dan audu lafiya dai ko babana Allah ya daidaita ni na ji daɗi na fara ganin gyara a cikin al'amura na sannan yadda na ɗauki rayuwa da da zafi yanzu Allah ya taimake ni mm. na fara ganin na gyara mutane su dan fara fahimta ta mm. kuma yadda na fara kasuwanci nan mm. allah ya fara turfa gari na nono mm. saboda haka babana a ci gaba da muna addu'a yadda allah ya fara dafa lamarina na fara ganin tsira da wato ainihin mutunci a cikin sana'ar da kan na ai yadda raken nan naka yi zaki hmm. to haka nake fata Allah ya sa albarka a cikin wannan sana'a da ka fara alhamdulillah kuma dan audu hmm? daga lokacin da na san ka fara shirya tun daga lokacin da ka fara sana'a na san shirya ta zo hmm. Allah ya maka albarka Allah ya taimaka amin babana Allah ya taimaka dan amin babana alhamdulillah amin babana na gode babana Allah ya taimaka na gode babana na dan mutum magani na dan yi mun dan audu mungun ice Mm. mai kamar mutum mai kamar mutum nan tsuntsu mai yalolo gashi ana maganin wuya kana jin daɗi Allahu akbar dan eh, audu kowa ya ce yana sanya gabacin ka to zai rasa nasa zai rasa nasa ya wahala dan audu Allah sarki babana Allah sarki babana in na ce maka babana ka bi ni ka ce ya dana babana babana babana babana babana eh, babana eh. babana share kanka kai ai kai ai inna Allahu akbar dan da yin kyautata wa baba ne da wannan mm. saboda ita ma ta sa albarka in na gama shanye wannan kan eh, eh a ah, wannan zan je in sai da shi to mutum mm, mm, magani zuma da kai ne da wuya wannan mutum magani wato da dabbobi ne suka haifar mutane da yayin ce jimina ce ta haifi ɗan wuri wallahi ka da halinsa iri ɗaya da na jimina wayo da damari damari damari ni ne na shiru ni za a wa na shiru <laughs> yanzu ai na fara lalacewa ma har wani neman shirya kai kana wani dafan kai na ka dauka <laughs> wai wata neman neman shirya nake da ma wata shirya eh na gama tata ayata